Kaddamar da rigakafin shan inna dukkan yankunan arewacin Najeriya in ka ɗebe jihar Kwara na gudana da ɗaukar matakan kula da zirga-zirgar yara ta kan iyakokin Najeriya. Rigakafin dina wuni hudu da za a kammala a talatar nan na samun karancin cikas a wasu yankunan jihar Yobe da ke farfadowa daga illar Boko Haram da kuma dama yankin Goza na Borno inda aka samu bullar cutar bayan Najeriya ta ayyana cin nasara. Dr. Nasiru Sani Gwarzo shine babban jami'in yaƙi da shan inna na ma'aikatar lafiyar Najeriya. Wasu ma yaran an haife su ne a cikin wa'annan lunguna cikin wannan 'yan shekaru wanda ba su taɓa maganin abin da ake kira allurar rigakafi ba to yanzu mun zo yanayin da an fara sakin wannan wurare zirga-zirga ta fara tabbata tsakanin cikin garuruwa da waɗannan lunguna to saboda haka za a samu matsaloli na irin wayannan yara suna sake fitowa da shi to daman an yi tanadi na matakai wanda kuma alhamdulillah sun yi aiki su muke kira na tsare iyakoki wanda suna da dabaru sama da bakwai da muke amfani da su wajen cimma iskar wayannan yara da yi musu allurai to yanzu an samu wannan matsala dole ne mu sake daura damara mai karfi a kuma sake dawowa a ci gaba da samun nasarar da ake yi a da shin akwai sassan da aka fi mai da hankali kansu a aikin rigakafin ga tsohon tsohon jami'in rigakafi a yankin arewa maso gabas alhaji bala dan juma ga kamar wajejen ba bagula ne nan ka san sai da muka yi kusan shekara guda ba ma shiga mai aiki a wurin kwata kwata ba a zuwa ko ma fiye da shekara ba a iya shiga amma da ko Allah mu dama da yake mu gaskiya ba alfahari ba yobe muna shiga kowane lungu tun farko za a samu rashin shiga wuraren mutanen mu sun yi kokari sun je sun yi vaccination mutane a wannan kowane lungu lungu din sannan mutanen kuma guraren da ba a shiga mutanen da suka yi hijira suka zo su cikin gari akwai kowane kamfu muna tura tim din mu su je su yi vaccination yayan su a wuri guraren da ba a shiga kan gaskiya kan kamar gulani ba da kuma tamfata yunusari da gaidan waɗannan guraren gaskiya har yanzu akwai wurin da don ko a kwanan nan sun je abokina da yake WHO ya yi min bayani cewa akwai wuraren da aka je har suka je suka kama mai garin suka yanka mai kula da asibiti waɗannan abubuwan yanzu in za su yi niyyar su shiga sai ka ganin aka ji wannan sai ka ga ya kashe wani gwiwa to amma duk da haka insha Allah da taimakon su security da suke bamu haɗin kai muna tare da security SSS polisawa kullum aikin ma tare muke da su to idan suka ga gurin da akwai danja su za su bamu labanan bayani cewa to kar ku shiga guri kaza jami'ar lafiya matakin farko ta jihar Yobe Dr. Walari ta ce akwai wadatar alluran rigakafin a wannan watan satumba muna shirin rigakafi ga yara miliyan guda da dubu goma sha bakwai da ɗari dari takwas da tamanin da biyu. Shiri na yin rigakafin nan a tasha da kasuwanni da mafitan manyan garuruka inda motoci ke fita safara duk mun kafa jami'an rigakafi a wayannan points din Saboda mun san su ne kalubalen da muke tsammani za mu fuskanta. A dukkan aiki rigakafin dai Najeriya za ta yi amfani da alluran rigakafi miliyan ɗari uku inda tun farko ta bayyana tana da miliyan ɗari a ƙasa. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.